ya ce to za mu duba mu gani to labari da kike ba da huda huda gaskiya kike faɗa ko ƙarya kike faɗa izhab bi nan mu dauki fiqihu wannan ayar qur'ani ne a a anan idan kina hira da mai gidanki in yana magana karki ce kai baba ƙarya kake yi ba haka <laughs> eh kaza kai mata shi yasa shi yasa malaman fuqa'u suka ce eh, ka auri budurwa da bazawara in eh, karaman budurwa ne za ta ta maka wauta ba za ka jure ba don ita kullum ta fi so a dinga hello soyayya kai ko kana nan kana harkokin business naka na za ka iya wannan ko kana aikin office za ka zauna kullum <laughs> waya ne kuma budurwa bai sha mata kai ba sai ka gama magana ko gemun ka ya kai kamo biyu ne in ka aure ta karama wallahi bai sha mata magana ba sai ka gama magana sai ta ce ka ce Allah <laughs> eh eh ba to bari mun zo magana akan budurwa za mu yi bayani <laughs>